duk da yake a cikin kana ganin cewa sun ka tabbatar da shi mm, na'am ba shine wanda yake ne mm, shi abin da ake nufi da avvan shine kai itikadin abu akan abin da yake tare da halatta cewa mm, kishiyarsa za ta iya afkuwa amma wannan halaccin da kake yi ba mai ƙarfi ba ne murjuhi ne shi ne kamar misalin ganin wata ɗin shaidu guda biyu suka zo suka yi shaida cewa sun ga wata kuma ga shi yau rana ashirin da tara ne zai duban fari ka gani yardarka da cewa sun ga wata ba shaidarsu ba ilimi take ba tabbatarwa ba iya bace domin zai iya yiwuwa ya zamanto sun yi kuskure zai iya zamanto zai yiwuwa su zamanto kan cewa sun yi karya to wannan shaidar da take bayarwa to sai dubban wato abin nan ka yadda da maganar yadda ka tafi rashin yaddarka amma akwai yiwuwar ya zamanto baka yadda din ba an fahimta shine azan waɗansu wani lokaci sukan ce masa azzannun shi shine wato abin da yake nake cewa idan aka zo aka gaya maka abu in ma ya zamanto yi imani da shi ɗari bisa ɗari shine al sawa'un al nazari ko al-ilmun daruri idan baya bukatar dalili ilmul daruri ne in kuma yana buƙatar in yana buƙatar tunani da dalili ilmun nazari ne amma kana kai in ka ji abin kai imani da shi ɗari bisa ɗari kamar abin da ka ka gani da kanka an gane kamar abin da jama'a mutawatirai mutanen Kano gabaki ɗaya a ce a ce gabaki ɗaya dukkan unguwannin Kano a ce an ga wata kowace unguwa ta Kano a ce an ga wata ka ganin wajen yufidul qasr ya zamanto tawatur ne baka ko shakka cewa zai yi a ce ba ga watan nan ba wannan shine alƙab kuma shine ake ce ma al abinda ake ce ma kuma azan ne wanda yake ka yadda da abin ka ta yadda ka yawa ka yadda amma ba ta kai 100 bisa 100 ba wato daga hamsin bisa 100 zuwa tara bisa 100 duk wannan azan ne ko yaushe dalilai suka ƙara yawa koyaushe imaninka yake da ƙara ƙarfi akan wannan magana to wannan shi ake ce masa azzannur rajih mataki na uku shine ashak a zo a gaya maka magana wanda ya gaya maka majhulul hal baka san shi ba sai kai tawakkufi saboda saboda tayu gaskiya ne ta tayu ba gaskiya bane to wannan shi ake ma abin nan a istiwa'ut tarafain istiwa'ul ihtimalain ko janibin yarda yana da nasa janibin rashin yarda ma yana da nasa kuma babu wanda ya yi rinjaye akan ɗaya. Hmm, wannan shine ashak mataki na ƙarshe kuma shine alwaham hmm, wanda yake a zo a gaya maka magana wanda ya gaya maka ɗin ba shi da wata alama ta karɓar maganarsa bal alamar rashin karɓar ma ta fi rinjaye hmm, na uku kuma na ƙarshe kuma shine aljahal wanda yake a zo a gaya maka abu wanda yake ka tabbatar kan cewa ba gaskiya ba ne ƙarya ne wato abin nan gaskiya a cikinsa sifir ce hmm? sifiri ne a cikin ɗari to wannan yana da muhimmanci saboda duk maganganun da muke ta yi a wancan darasin da ya wuce shine akan hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ta hanyar mutawatiri aka ce yufidul ilma baruri saboda wani lokaci za zaka ji sun ce yufidul qat'a wato ai ma'ana ana a yanke an yi imani ana da yaƙini cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa an gane shine al-hadithul mutawatir sauransa kuwa al ahad yanzu abinda mutane masu yawa wanda yake ba yadda za a yi a halatta cewa a halatta a hankalce cewa za su yi kirkiro labarin nan maganar da suka riwayar da suka zo suka kawo za ta yi daidai da abinda daidai ɗaiɗaikun mutane suka zo suka kawo ba za ta yi daidai ba to abin da ɗaiɗaikun mutane suka kawo na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ce ma al-ahad to shi kuma a asalinsa menene in aka zo aka gaya mana koda da isnadi ingantacce wajen malaman hadisi shin shi ma zamu ce wannan yufidul qaf'a cewa shi ma yanke ba ma ko shakka haka yake tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ka dai zamu karbe shi ne bi zannin rajih mu ce muna kyautata zaton annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma ta yiwu akwai kuskure a ciki hmm? to wannan shine suke cewa al-khabarul ahad yufidu dhann hmm? shi asalin sa kenan wannan shine asali wajen khabarul ahad to amma akwai lokacin da zai zamanto abinda khabarul ahad din nan yake bayar fa'id da ake samu daga cikin sa shine kan cewa yufidul ilmin nazari ba a ce ilmin daruri ba saboda shi dalilin da zaka saka gane cewa hadisi in aka ruwaito shi ya kai munzalin da zaka iya katsa'i ka yanke ka yi yaƙini a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa yana buƙatar ka san ka san ilimin isnadi ka san su suwaye wanda suka rawaito hadisin in ka san matsayin su to in ka samu wannan har sai kaga ya kawo maka yaƙini baka ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana kaga kai a wajenka me wace fa'ida ka samu zanni ne ko ka ilmi ne ilmi ne amma ilmin nazari ne ko zaruri nazari ne saboda wani wanda yake shi ba shi da matsayinka a cikin ilimin ba zai samu wannan ilimin ba wanda ba shi da matsayinka a matsayin ilimin hadisi ba zai samu wannan ba ko da an gaya masa ya gaskata wanda yake taklidi shi ba ahali ne na nazar ba ana maganar wanda yake zai iya kafa hujja ya san menene matsayin wannan abin da ya magana akai. an gane to yanzu duk maganar da shi hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa yake mana shine cewa shi a cikin ahbarul ahad wani lokaci akan samu waɗansu ya zamanto kan cewa an sun kai matsayin da za a ce su ma abin da suka kunsa na magana ya kai matsayin ƙafa'i an gane ya kai matsayin ƙafa'i yaushe ake samun wannan eh, malamin ya ce mecece ka'ida wadda take kai waye zuwa ga wannan waye waye zai tuna abin da shi malam ya gaya mana na'am eh ɗaya daga ciki kenan amma akwai ƙa'ida magana a dunkule da ya faɗa don wannan misali ne ya ce a dunkule hmm, daga cikin akhbarul ahad za su kai matsayin da za su zamanto abinda ake za su zamanto suna matsayin a dalala su kaf'iya ce hmm? bil qara'in idha ihtaffa bil qara'in idha bil qara'in abinda suke faɗa kenan al khabarul wahid al muhtaf bil wato hadisi a abin nan khabarul wahid din hadisi da ya zo ta hanyar ɗaiɗaikun isnadai idan ya zamanto an samu dalilai ƙara'in sune dalilai waɗanda suke harijiya na waje eh, alamomi waɗanda suka zo suka ƙara masa ƙaimi suka ƙara masa ƙarfi sai ya zamanto ya kai wannan matsayin da zai zamanto yana gogayya da alhadisul mutawatir to shine ce daga cikin ƙara'in ɗin na farko wanne ne ya ambata misalinsa na'am shine hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito me yasa wato kenan idan hadisi aka same shi a cikin sahihul Bukhari da Muslim ma'anar wannan magana ta Imam al-Hafiz Ibn Hajar shine hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim in su su biyun wato muna yin yaƙini cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi hadisan nan shi ya faɗi maganan nan in aiki ne shi ya aikata in ikra in taqriri ne shi yayi wannan taqriri in sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka take babu ko shakka a ciki abinda fa ake nufi kenan ba a ko shakka ko da ko mai kantar shakkar dan shine ma'anar yufidul an nazari an gane to yanzu wannan maganar ta me dan me yasa za a ce dan me yasa aka wani dalili ne yasa aka ba mu Buhari da Muslim hadisan da ke cikin Buhari da Muslim wannan matsayi na'am to eh ɗaya kenan saboda tsantsenin su wajen riwayar hadisi na'am shine wannan shine shine dalili mai gamewa saboda malamai gabaki ɗaya sun yadda da abin da ke cikin littafin sun yi a kan yadda da cewa abin da ke cikin wannan littattafai ingantacce ne wajen dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? wannan shine dalili wanda yake mafi ganewa amma daga cikin sauran dalilan da aka faɗa shine kamar abinda malam ya faɗa malam Muhammad ya faɗa cewa akwai suna da tsantseni wajen riwaya sannan kuma me matsayinsu matsayinsu a ilimin hadisi cewa a imma ne matsayinsu wajen sanin hadisi da sanin illolin riwaya da kan cewa su ne masu kafa ilimin hadisin hmm? sannan kuma wani akwai wani dalilin wajen me wajen sahi sahi, cewa su ne a sahun gaba na malamai wajen tamizu sahi tamyizul hadisi sahih min ghairihi wajen su tace hadisi da ya inganta daga wanda bai inganta ba babu kamar su a ba ilmin daruri ne. ilmin nazari ne don ƙara'in ɗin ba kowa ne yake da ahaliyan samun ƙara'in ɗin ba hmm? dole sai wanda yake yana da yana da iya yana da ikon yayi nazar din yana da ikon sanin ina dalilin yake kuma in ya samo dalilin yana da ikon ya fahimce shi ya kuma kafa hujja da shi ya zama ilmun a ilmun nazari ne shi kansa tunda ai ba daruri bane ba bisa larura bane amma ya zama to ilmun nazari tunda sai da ya nazar din sai da abin da ake nufi da nazar sai da ya tunani ya tartibin dalilai sai da ya binciken dalilai din ya samu dalilan sannan ya tabbatar da wannan a'a a'a karfin sa ya kai abin da nake so ka gane shi yasa nayi maka wannan bayanin al ilmu daruri wal ilmu nazari dukkanin su ɗaya ne akan cewa dukkan su qat'i dukkan su qat'i ne amma hanyar da ake samun ilimin shine daban al ilmu daruri wanda yake kowa da kowa yana musharaka a cikin wannan hmm? amma al ilmu nazari hmm, shi kuwa sai kaɗan ne suke da suke musharaka amma wajen kafa dalili Eh, wajen amfani da su wajen karfin su wajen dalili wanda yake fidul ilmu daruri da wanda yake fidul ilmu nazari duk matsayin su daya dukkan kowannen su fidul qaf wato ba ana tabbatar da abin ba tare da cewa akwai tunanin cewa kishiyarsa zai iya faruwa ba an gane to daga ciki an yi togaciya a cikin hadisan da ke cikin bukhari da muslim togaciyan nan da aka yi wajen me ake togaciyar hadisan da ke cikin bukhari da muslim malam ya ce akwai togaciya da aka yi eh to malamai da suka yi suka akan wannan hadisan menene matsayin wannan togaciyar da aka yi cewa ba su inganta ba ko kwame? hanyar da aka biyo aka inganta eh, aka inganta na isa ina ganin wata hanya ga wata hanya da take ita ku gani wannan na gani yana buƙatar bayani zan ƙare wannan bayani abinda ake nufi da togaciyar da malam ya faɗa ko kuma ko na ga ya ɗaga hannu eh na'am bane illa wato daga cikin ainihin wato sanadin misali ko zuwa ga tabi'ai misali za a ce ko misali ko nan Muhammad ya rawaito nan Idris ya rawaito misali to shi Imam Hakim na ganin kamar hanyar Idris ta fito Muhammad amma kuma ga shi Bukhari ya bi hanyar Muhammad eh ta wannan bayanin bayanin intikatin ne <laughs> a ah, ah, bari na samu wanda bai amsa bismillah mana yake faruwa a nan da na'am saboda su ne yi sun nuna da ke daga a cikin sa da cewa bai kai matakin wato da ba su kai sharaɗin da suka sa ba to ni dai har yanzu dai ban malam bismillah wannan ne naka ne na karshe bayan nan shikenan sai ne eh a'a abinda ake nufi da batun eh, yau abinda ake nufi da batun togaciya da suka yi shine cewa ai dan me me yasa muka yadda da Bukhari da Muslim akan cewa hadisan su suna da wannan matsayin ana ana tabbatar da cewa ingancin su ingancin dangana su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qat'i ne dalili mun ce dalili mafi gamsarwa shine cewa al'umma sun karbi abin da ke cikin hadisin gabaki a cikin littafan guda biyu gabaki daya ko talaqqil umma bil qabul to shine aka ce to amma banda hadisan da aka yi musu intikadi kaga in kace al'umma gabaki daya sun yadda da abin da ke cikin bukhari da muslim mutane za su za su ce maka a'a wannan ban yadda da abin da ka faɗa ba dan akwai malamai waɗanda suke bajiman malamai wanda maganar su ba za a shure ta ba sun zo sun yi suka akan waɗansu hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim saboda ka dan me zaka ce al'umma ta yarda dukkan abin da ke cikin Bukhari da Muslim bayan an samu hadisai da suka yi wannan to shine sai shi Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya to banda waɗannan hadisan waɗanda suka kididdiga gune eh, ɗari biyu da ‘yan kai banda waɗannan hadisan mun je mun fitar da su hmm? su waɗannan wannan ijma'in da aka yi wajen tabbatar da abin da ke cikin da Bukhari wa Muslim za mu ce wannan bai shi abin nan ba su shiga ciki ba saboda an samu ma daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi intikadi suka yi suka akan cewa ba su cika sharaɗin da Bukhari ya sa ba ba wai ba su inganta ba ne ba fa ba su cika sharaɗin da Bukhari da Muslim suka sa ba shi ya sa ne kuma malamai nawa muka ce sun yi wannan akwai addar qutni da kuma abu mas'ud dimashqi abu mas'ud dimashqi da kuma abu aliyin aljayyani su su uku ne suka yi wannan kaga inda zaka gane cewa ba wai akan ingancin hadisan suka yi suka ba yaya sunan littafin dara kutni da yayi wannan maganganun akai ya kira littafin littafinsa al-ilzamat wat tatabbu kashi biyu ne ya kasa littafin nasa al-ilzamat wato ya lizimta musu hadisai da suka cika su amma ba su ruwaito su ba an gane wato dukkan sharaɗin da Buhari da Muslim suka sanya na ingancin hadisi da karɓansa ga su sun samu a cikin waɗansu hadisai amma ko ba shi Buhari da Muslim ba su rawaito su ba sai ya kawo irin waɗannan hadisan to wannan menene za a yi ma daru kutni jawabi akan wannan basilizm ta musu kansu cewa basilizm ta ma kansu cewa dukkan hadisin da inganta sai sun fitar da shi ba saboda ka dan ka kawo mana kace dole mu sa wa'annan hadisai wannan bai ai ba mu ce maka dukkan hadisai sahihi za mu sa ba imamul bukhari yake cewa ya ka bai kawo wani abu daga cikin littafinsa ba sai abin da ya inganta ya bar hadisai ingantattu da yawa mahafatar ful saboda kan littafin ya tsawo ya girma na biyu kuma shine at-tatabbu shine ya bibiyi hadisan da suka kawo yace ku kai kai a a a shehuna imamul bukhari kai shehuna imam muslim ka kawo wannan hadisin bayan kai kuma a bisa sharadin da ka sa wannan hadisin bai kai sharadin ka ba to shi ne ɗaya gefen ba wai akan cewa bai inganta ba akan cewa bai kai sharaɗin da ya sanya masa ba haka nan ma abu mas'udu ya yayi da abu aliyin jayani su kam su wajen ɗaya janibin suka yi ta tabbu'in suka yi ba ilzamin suka yi ba an fahimta to wannan shi ne aka ce za a iya cire waɗannan amma tare da cewa a maganar gaskiya 'yan baya malaman baya da suka zo suka ga abin da buhari ya yi suka ga irin abubuwan da su daru kutni da su wa'annan malamai da suka yi suka akan hadisan nasu suka yi suka je suka auna suka dawo suka auna suka dawo sai suka kan cewa ai duk kusan duk abin da suka faɗa gaskiya gaskiya daidai yana tare da Bukhari da Muslim daidai yana tare da Bukhari da Muslim amma to in daidai yana tare da Bukhari da Muslim me yasa waɗannan suka yi shine suka ce ai fa'idar dan ka tabbatar mana da wannan wata hikima ce ta Ubangiji hikima ce ilahiya cewa tare da cewa wa'annan malamai sun yi littafan nan nasu malamai suka ga littafan nan nasu suka gamsu cewa duk abin da ke ciki sun sallama musu yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka samu waɗansu suka ga kan cewa a'a daga ciki akwai waɗanda za a dube su aka ware yan kaɗan nan da za a dube su da aka zo aka ga abin da su suka kawo da hujjarsu malamai da suka zo suka gwanaye da suka san irin matsayin ilimin waɗannan suka zo suka auna sharaɗin bukhari ɗin da abin da ya yi da abin da ah, daru kutni da su abu mas'ud da Mashi suka kawo sai suka kan cewa ai abin da bukhari da muslim ɗin ya yi ya fi daidai bisa abin da daru kutni da sauransu suka yi saboda haka kaga me ya ƙara mana wannan akan bukhari da muslim ya kara mana yaƙini akan su cewa tare da an zo an abin nan an jinjina su an jinjina su aka same su daram ya fi a ce kawai an sallama ne an karɓa gara ma da aka samu waɗansu sun zo suka yi suka a kai aka duba su kananta su kuma aka kan cewa maganar da suka kawo ba ta da asali ba ta da karfi ba ta da karfin za ta iya rushe abin da Bukhari da Muslim suka kawo hmm? saboda haka wannan ya nuna ƙarin karin wato ƙarfin tabbatar da cewa hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim din nan sun samu wa'annan qara'in inda ake nema na kan cewa tufidul qab an fahimta na'am he eh, mana ayi hadisi muttafaq akwai su shine ai Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa guda wajen a 70 da wani abu wannan ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim guda 110 Muslim ne kadai ya ruwaito su guda wajen guda 80 da wani abu Bukhari kadai ya ruwaito su wanda ko suka yi ittifaq suka zama to muttafaq alaihi kamar guda 70 ne duk waɗanda suka keɓanci Bukhari sawa'un wanda suke muttafaq alaihi ko kuma wanda Bukhari ya ta da ruwaito su wato hadisai guda wajen 150 da hamsin da wani abu hmm? dukkanin su Ibn Hajar ya kawo su a cikin muqaddimar Fathul Bari juz'in farko na Fathul Bari shine Al-Hadith Sari ya kawo a ciki ya ba hadisi hadisi kowane hadisi ya faɗa abinda Darqutni ya faɗa ya faɗi kuma jawabinsa kai ya tabbatar da cewa abinda Bukhari ya kawo shine shine daidai ko dai illar da ya faɗa ba illa bace ko kuma sukan da ya kawo baya lizimtar bukhari hmm? jawabin yana nan wanda kuma suka keɓanci muslim shine wanda aka ce daga cikin malaman wannan zamani a sheikh muhammad a sheikh rabi al-madkhali muhammad rabi al-madkhali daga cikin malaman jami'a islamiyya a madina a yanzu ya koma maka da zama shine yayi ya ɗauki shi kuma na muslim yayi kamar inda ibn hajar ya shi ma ya zo ya bibiyi irin abun da malamai suka ce irin su nawawi da sauransu wajen jawabi na kariya ga sahih muslim shi ma ya zo ya ƙara nasa da nasa binciken ya fitar da littafinsa bainal imamai hmm? littafin yana nan shi ma an buga shi bainal imamai hadisan da dar ya kawo a ciki wanda suke a cikin sahih muslim an fahimta saboda ka tsallake wannan nuktar ko na'am wa min hal mashhur wa minha me yake minha ad-damir ga me yake komawa na'am min al-ahad alhamdulillah ahsanta barakallahu fik minha min al-akhbar al-muhtaffa bil qara'in daga cikin hadisai al-ahad waɗanda suka samu dalilan da za su kai su ya zuwa ga a ɗauke su cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba a ko ba a ko shakka a cikin su akwai al-mashhur hadisi al-mashhur me ma'ana mun ce al-mashhur shine wanda yake ma'khudun min ash-shuhra daga wato abin da yake ya shahara ya daidaitu an san shi ya yawaita idza kanat lahu turuqun mutabayina eh, salimatun min da'fir ruwa idan amma wannan ba kowane irin mashhur ba sai ya kayyade mana mashhur din nan da cewa shine wanda yake da isnadai masu yawa daban-daban abin da yake nufi da mutabayina din nan daban-daban ai za ka samu wani isnadin a cikin isnadin madani ne wani isnadin maki ne wani isnadin masri ne wani isnadin shami wani horasani wato daban-daban an gane kuma su zamanto ka shar'i na farko kenan salimatun min da'afir ruwa kuma ya zamanto a cikin asanid din nan babu rauni ga masu riwayar kowannen su wato aimantattun masu riwaya ne suka rawaito babu du'afa hmm? wal ilal kuma babu illoli ɓoyayyu zai zo mana ma'anar illa idan malaman hadisi suka ce illa me ake nufi da illa abinda ake nufi da illa wajen malaman hadisi shine wani sababi ɓoyayye wanda yake ba zahiri ba zahirin hadisin in ka ganshi sai ka ce ya inganta amma akwai wata illa ɓoyayya da ta nuna kan cewa hadisin bai inganta ba kamar hadisin hadisi da imamu malik ya ruwaito eh, daga malaminsa ibn shahab zuhri daga urwa daga aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida bayan wutiri kafin raka'atayil fajr amma dukkan kaga wannan isnadin in ka gani in ka zo zaka bi amintar ruwat ne zaka gansu isnadi ne ingantacce saboda imam malik imam malaminsa zuhri imam Urwa bin zubair imam haka nan ma aisha radiyallahu anha bai dama ba a maganar su to amma kaga zahiri inganci ne to amma akwai illa koyayya. shine yawanci irin haddi illa koyayya tana zuwa a hadisan mutane da suke ingantattun mutane to shine sai kaga sun fada cikin wani kuskure dan abinda aka samu aka saba da wanda yake amintacce ingantacce ba mai rauni wajen riwaya ba shine riwayarsa mustaqima ce ko ba haka ba to saboda haka idan ya kuskure ba kowa ne zai kula da ba kowa ne zai gano kuskurensa ba to amma malaman hadisi suka gane cewa akwai illa boyayya wannan hadisin akwai kuskure imam malik yayi kuskure yayi suqul da baka maimakon ya ce ba da raka'atai alfajir sai ya ce qabla raka'atai alfajir domin sauran waɗanda suka yi ruwaya daga wajen ibn shahab zuhri duk da yake ba su kai shi ba wajen kiyaye hadisan ibn shahab zuhri duk abin da suka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishin gidar da yake yi bayan raka'atayil fajr ne ba kafin raka'atayil fajr bane saboda haka imam malik da yace kafin raka'atayil fajr yayi abin nan subul da baka to kaga wannan ita ce illa boyayya wanda yake ba wanda yake gane ta sai manya manyan malaman hadisai shi da ake ce shi in ka ji malaman hadisi suna maganar illa to irin wannan suke nufi amma dan aka dan a samu makaryaci a cikin isnadi ko wanda yake baya ke ba shi da hadda a cikin isnadi wannan ba sa ce mata illa in ma kaga sun ce mata illa sai dai sun fitar da illa daga cikin ma'anarta ta istilahi illa suna maganarta ta ne wajen hadisin da ba shi zahirinsa tabbatacce ne ingantacce amma akwai wani sababi boyayye da ya suka a cikin ingancinsa to saboda haka alhadithul mashhur dinnan da sifa nawa ya ya sifanta mana shi kafin mai hukunci akan cewa shi ma yufidul ilman nazari da sifa nawa sifofi nawa ya bashi sifa uku na farko bi turuqin mitabayina wato da da isnadai masu yawa daban-daban ya zamanto salimun min da'afir ruwa babu babu cikin masu riwayar babu du'afa babu masu rauni na uku salimun min al'ilal babu illa a ciki to in ya tara waɗannan sharuɗai guda uku to shi ma zai kai ya zuwa ga a imani da shi akan cewa wannan abin nan yufidul ilmin nazari hmm? wa al ilmin nazari al ustad abu mansur al baghdadi daga cikin malaman da suka bayyana suka yi shela suka ce su sun yadda sun bi sun yadda sun amince hadisi da yake da irin waɗannan sifar yufidul ilman nazari akwai abu mas'ud akwai abu mansur al-baghdadi daga cikin malaman usulul fiqh da kuma al-ustad abubakar ibn faurak furak furak ne shi yasa ya mana da wani lokaci zaka ji ana ce masa faurak amma kaga nan shi shi yasa hafiz ya kawo shi saboda kalma ce wacce take gariba yace bi dhammil fa ibn furak ne al-ustad abubakar ibn furak daga cikin ulama'ul kalam da kuma ulama'ul usul cikin malaman usulul fiqh ne da kuma malaman tauhidi abubakar ibn forak daga cikin malaman ash'ariya wa ghairuhuma da ma waɗansu daga cikin ba waɗannan malaman ba kadai akwai malamai da dama da suka fara ibn shaykh al-islam ibn taymiya ma shi ma ya faɗi haka akan al-hadith al-mashhur wa minha daga cikin abinan hadith al-ahad alladhi yufidu al-ilm an-nazari ko shine shine damir din hadin yana komawa zuwa gare shi ko ba haka ba al-musalsal bil a'immatil huffaz al-mutqinin wanda yake ya yi jerin gwano a wajen riwayar limamai wato manya-manyan malamai al-huffaz makiyayan hadisi mahaddatan hadisi al masu isa matuƙa wajen tsantseni wajen riwayar hadisi masu itikani eh, ya suka yi salsila wajen riwayar hadisi abinda ake nufi da itikan wajen riwayar hadisi shine koyaya suka yi shakka akan hadisi ba za su karbe shi ba kamar wata ran imam malik yazo ya samu wani malamin hadisi yana riwayar hadisi mutane suna tsaye da alluna suna ta rubutun hadisi eh, suna ta rubutun hadisi sai aga imam malik ya zo kawai da ya tsaya ya gane ake kawai sai ya tafi sai aka ce ya imam malik wannan fa malami ne kaza ya zo yana rubutun hadisi cewa ai ba haka ake daukan ilimi ba itqani imam malik shine ya sanya yana ganin bai kai ahli ya dauki ilimi daga wajensa ba shi yasa yake cewa wallahi na riski mutane saba'in daga cikin malaman madina kowanne daga cikinsu idan ya zo aka sa shi a gaba ya sallar iskiskayi Allah zai shayar da mutane ruwa saboda salaharsa da matsayinsa na ilimi ike cewa amma ban karɓi ilimi daga wajensu ba li'annahum laysu min ahli hadha sha'an saboda ba mazuwa wannan ilimin bane ba su san shi ba ba ahalin sa bane mutum 70 to shi yasa ake cewa idan ka ga Imam Malik ya ruwaito hadisi daga wajen mutum ko ba a san shi ba a ɗauke shi kawai amintacce ne haka imam ahmad ya ce saboda itikanin imam malik ba kowa ne yake ahli ya karbi ilimi wajensa ba sai wanda ya san ya isa ya isa ya san martaba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai dai riwaya daga wajensa shine in ka ji malaman hadisi sun abin nan sun ce ma abin nan ahal abin nan fiqatun mutqin in suka ce abin da suke nufi da mutqin kenan wato mai tsantseni irin su imam malik ake nufi to hadisin da ya zamanto yayi jerin gwano da irin su imam malik irinsa irinsa a cikin isnadinsa to shi ma wannan yana yufidul ilman nazari ana tabbatarwa cewa wannan hadisin qat'an annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa haythu la yakunu ghariban amma hadisin kare zamanto gharib ya zamanto shi shi ta hanyar ta nan hanyar kawai ake sanin sa hmm? kare ya zamanto mufrad ne fard ne kal hadith alladhi yarwihi ahmad ibn hanbal mathalan yace a bisa misali ga zan buga shine malam hafiz ya buga mana misali yace kamar hadisin da imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi wa yusharikuhu fihi ghayruhu an shafi'i amma bai ta da riwayar hadisin shi shi kadai ba wani daga cikin sauran almajiran imam shafi'i su riwayar hadisin kamar yadda imam ahmad ya ruwaito daga wajen imam shafi'i malamin wato imam ahmad ya ruwaito hadisin daga imam shafi'i kuma ba shine kadai ya ruwaito hadisin daga imam shafi'i ba an samu sauran sauran almajiran Imam shafi su ma sun ruwaito hadisin saboda kaga ba garib bane an fitar masa da sifar garaba an fahimta wa yusharikuhu fihi ghayruhu an Malik ibn Anas shi kuma Imam Shafi'i ya ruwaito hadisin daga Imam Malik amma bai kaita da ruwayar hadisin daga Imam Malik ba waɗansu daga cikin almajiran Imam Malik sa'o'in tsaran Imam Shafi'i su ma sun haɗu da shi wajen ruwayar hadisin daga Malik ba shafi ne kawai ya ruwaito shi daga Malik ba fa innahu yufidu al-ilm inda sami'ihi bil istidlal min jihati jalalati ruwatihi fa innahu yufidu inda wannan hadisin yana tabbatar da wato yanke ilimi na wanda yake wanda yake baya jawaza baya halatta cewa abin nan akwai ko shakka a cikin sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa duk wanda ya ji wannan wanda ya ji ya ji wannan hadisin zai tabbatar da ilimi amma ta ya zai tabbatar da shi bil istidlal min jihati jalalati ruwatihi ta hanyar kafa hujja da wato girman waɗanda suka ruwaito wannan hadisin domin abin da za a ce shine cewa idan da kamar a ce akwai kuskure a riwaya yanzu kamar yawanci abin da suke ce ma wannan ita ce suke ce mata daga suke ce mata silsilatu zahab hadisin da Abdullahi ibn Umar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar almajirin sa Nafi ya ruwaito daga wajensa daga Nafi kuma Imam Malik ya ruwaito daga wajen Nafi' daga wajen imam malik kuma shafi'i ya ruwaito daga wajen shafi'i kuma ahmad ibn hanbal ya ruwaito kaga dukkan su a imani ne dukkan su a imma jerin gwano haka suka yi shine ake cewa wannan silsilar yace ka da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai ka bude labule kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuru yana faɗa ko yana aikin da aka ce yayi domin dalili shine cewa idan da kamar a ce akwai wani kuskure wajen riwayar hadisin idan bai bayyana ba a tsabakar tabi'in nafi bai gano kuskuren ba cewa ba a gano cewa nafi yayi kuskuren ba to imam malik zai gano idan imam malik bai gano ba to zai wahala a ce kuma imam shafi'i bai gano ba idan imam shafi'i shi bai gano ba zai wahala a ce ya zo hakan imam ahmad ibn hanbal bai gano ba saboda koyaushe aka yi aka samu silsila a cikin a cikin isnadin aka tuho aka samu imam imam ya imam ba liman babban babban malami imam hafiz bayan wani babban uh, uh, abin da ya biyo makamancinsa in akwai kuskure a ciki zai bayyana hmm? an gane saboda haka hadisin da ya ruwaito irin shine ake ce masa silsilatu zahab wanda al-hafiz al-iraqi ya tattara ya bi musnad al-imam ahmad ya bi bi irin wa'annan hadisan tunda dai musnad al-imam ahmad shi shine na karshe kuma shine ya tara hadisan kusan uh, hadisan kowane sahabi yake tarawa gabaki daya amma waɗanda yake ba ba hadisai mawdu'ai ba shi da ce dukkan su ingantattu bane amma yayi kokari ya zamanto babu hadisi na ƙarya mawdu to imam ahmad irin waɗannan hadisai da imam ahmad ya ruwaito daga imam shafi'i daga imam malik eh, har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, to shine shi imam imam al-iraqi zainuddin iraqi malamin hafiz ibn hajar ya fito da su eh. daga baya shi kansa ibn hajar ya kara masa ya masa istidraki akan waɗansu daga ciki kamar yadda yake faɗa to akwai irin to irin waɗannan hadisan su ma ba a ko shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa babu ko shakka cewa tufidul ilm amma ilmin da suke ifada ilmin nazari ne domin ba kowa ne ya san abin nan hanyar da zai istidlali akan wannan ba nan ya kawo dalili na farko shine jalalati ruwatihi ko wa anna fihim min wa anna fihim min as-sifati al-la'iqati al-mujibati lil-qubul ma ya komu makamal adadil kafir min gairihim domin su akan kansu suna da irin sifofin da ake nema sifofin da ake nema na karɓar riwaya eh, na karɓar abin da aka ruwaito wannan sifar da suke da ita ita kamar wato yawan adadi ne an gane wato kai su kaɗai gayya ne kowanne daga cikinsu shi kaɗai gayya abinda dama me yasa ake me yasa ake sharaɗin adadi wajen riwaya na'am a'a ba adala ba dan a sami yaqini dan a sami yaƙini saboda abin nan ana cewa al'adadu aula bil hifz min al wahid idan yanzu aka zo aka yi a yanzu alal misali aka zo yanzu alal misali makon da ya wuce ba da mun ce ko a canza ranar karatu ba to yanzu a ɗauka wani mutum bai zo karatun nan ba ya je yasa aka zo aka samu ya sami ya samu kamar a ce mutum ashirin da suka zo karatun nan sun zo sun gaya masa cewa ba a canza rana ba sai ya samu mutum ɗaya ya gaya masa cewa an canza rana amma ko mutum ɗaya din nan baya fashi kuma ya san shi haziki ne maganar wa zai karɓa eh ta jama'a ta jama'a domin zai wahala a ce dukkaninsu sun ji kuskure gabaki ɗaya su haɗa akan akan kuskure to amma akan samu mutum ɗaya da zai zama to shi kaɗai gayya wanda shi kadai din abinda ake abinda yake tare da shi na sifofin da zaka sami na sifar da zaka sami yaƙinin gaskiyar magana daidai yake da kamar a ce jama'a da yawa ne suka gaya maka to shine shine matsayin irin su Imam Malik ne shi yasa wata ran aka zo aka tambayi Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal cewa gashi mutane sun zo sun yi riwayar hadisi daga an yi riwaya mutane da dama sun mutane da dama sun saba ma Sufyanu sauri wanne yawanci eh, magana zai yake cewa ai inda dubu ne irin su hmm? magana sauri ita ce abin zan kaddamar komai yawan su ba su kai magana sauri ba haka Ibn Yahya ibn Sa'id al qattani yake faɗa to saboda haka abinda wannan shine dalili na biyu da Imam Ibn Hajar ya faɗa cewa maganar su tufidil al-ilmun nadari domin mun ce idan aka samu hadisi ya zamanto mashhuri ko da hanyoyi masu yawa kuma ya zamanto ba raunanan mutane suka ruwaito ba za mu ce wannan shuhurar ta sa shi mu ɗauka cewa yufidul ilmin nazari ko to sai ya zamanto kan cewa ba a samu mutane ba amma aka samu wannan sifar tasu amma sifar tasu ta kai matsayin da daidai take da yawan mutane din saboda haka su ma kaga wannan sai sai su ma abinda adadi mai yawa yake yi shi ma zai sa abinda zai zai sa wannan sifar tasu ta yi shine wannan abin shine ah, istidlalin al-hafiz ibn hajar cewa abinda adadi mai yawa yake yi to wannan sifar da suka tara irin waɗannan manyan malaman su ma ita ma ta da ta yi domin abinda adadi ne yawa yake yi shine abbab kiyaye magana yadda take ba tare da an yi kuskure ba to su ma suna da wannan sifar tabbab wanda yake da wuya kaga kan cewa sun yi kuskure a cikin abin da suka ruwaito abu dan istidraji kadan ina so dan ku fahimci yadda malaman hadisi suke gane mutum mai kiyaye hadisi idan a ce mutum ya zauna ya ruwaito hadisai dubu a zama ɗaya zai iya sardin asanid da kansa kama isnadi dubu a same shi ya yi kuskure a cikin ƙasa da goma hmm? a same shi ya kuskure ƙasa da goma to wannan ne za ka ɗauke shi za ka ɗauke shi mai rauni ko ka za ka ɗauke shi mai kiyaye abin da ya ruwaito mai kiyayewa amma da za a samu kan cewa koyaushe ruwaito hadisi idan aka zo aka ga abin da ya faɗa aka ga abin da sauran mutane suka faɗa sai a ga ya saba musu kullum yana yau ya saba ma wancan yau ya saba ma wancan yau ya saba ma wannan yau ya saba ma wancan a cikin hadisai dubu za ka samu wanda yake zai hadisinsa zai kama da na sauran mutane hmm? za ka ga kan cewa kaɗan ne ko kuma za ka gani sau da yakan ɗan kusanta ya kama da su shi za ka sace masa muqaribul hadith ko muqarabul hadith a yana kusantar da kama da riwayar mutane to ta kama malaman hadisi suke duba to sai su ga riwayoyin da mutum ya yi yanzu lokacin da aka zo ake magana akan ibnu wahab cewa yana kuskure sai imam zahabi yake cewa mutumin da yake ya haddace hadisai dubunnai masu yawa sannan a cikin kurakuran da aka samu yayi ba a samu kurakurai ba sai yan ɗaiɗaikun kurakurai wanda ba su kai guda goma ba hmm? don wannan yayi kuskure haka ce wannan zai tasiri akan haddasa da tsantseninsa haka nan ma suka faɗa akan wani daga cikin almajiran shu'ba shababa ibnu sawwar shi ma an ce mutum ne wanda yake ya haddace wajen hadisai abin yana yana sardin hadisai dubunnai a zama daya yace to irin wannan mutumin dan yayi kuskure a hadisi daya biyu a wannan ba zai tasiri akan maganar sa to wannan ya kama wannan na faɗa ne dan mu gane irin matsayin irin waɗannan malamai din ba kamar a dai har yanzu kissan nan ta wannan shedaniyar matar da ta kawo da ta zo sarba mutane takarda ta ji wai kowa ya karanta magana suka karanta san su tambaye su kowa ya faɗa abin da ya karanta abin da ke cikin takardar kowa ya kawo shi bisa kuskure yace to sannan kuma ku rinka yadda da hadisi yanzu yanzu na ba ku magana kowannen kuma wanda ya kawo min yadda take kowa ya yi ƙari yi rage to gani ita tana kamanta mutanen wayannan mutanen ne da mutanen yanzu ana maka maganar mutane da za su zauna kawo maka isnadai daban-daban kuma da matani ko ne da mataninsa ko matanin nan ababi daban-daban a imani sallah azumi zakka hajji jihadi a ranar kiyama fada'il wane ne amma kaga kan cewa kuskuren da za su yi a zama ɗaya wanda za su kawo dubunnan abin nan a ɗaruruwan isnadai bai fi a kirga ɗaya biyu uku ba hmm? to za ka kamanta su da wanda yake magana ɗaya zai ji yanzu nan ka bashi magana ka juya ka ce maimaita maka ya kuskure za ka kamanta shi da wannan ko ka za kana cewa mustahili ne a sami irin wayannan mutanen eh ja'izi ne za a iya samu wanda ya ce mustahili ne to yana nema ya hukunci ne da ilimin sa shi abin da ya sani ne hmm? ya san wani abu amma bai san abin da sauran ba sani ba yanzu kaga a zaman nan da muke ciki a Mauritania yanzu akwai mutane da suka haddace alqamusul muhit na Fairuz Abadi alqamusul muhit akwai wanda suka haddace shi da ka duk kalma idan ka kawo musu za su kawo maka ita ne hatta irin wannan akwai wani namanta matsalar matsala ce ta fiqihu da aka tambaye shi da ana ta tambayar malamai sai kawai ya kawo sai kawai ya kawo wata fasara daga cikin kamus Fairuz Abadi da haka ya warware wa mutane matsalar ta fiqihu saboda shi ya haddace Fairuz Abadi kamus ne fa dictionary kamar yanzu kace mutum ya haddace dictionary hmm? to akwai irin su a cikin a cikin a cikin hamada almuhim wannan dai istidradi ne muka yi na'am eh saboda an samu mutane da dama sun ruwaito hadisin daga cikin almajiran az-zuhri cewa lokacin bayan sallar asuba ne sannan kuma an samu shaida daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanya aisha radiyallahu anha ba ta hanyar abu huraira yana umarni yana cewa idan mutum ya sallar salakati alfajir falyattaji ala shiqqihi falyattaji ala shiqqihi alayman hmm? yana umarni da wannan duk da yake an yi magana akan wannan hadisi amma shahidi ne daga hadisin Aisha cewa kishin gida din bayan sallah asuba ne hmm? ya daga cikin misalan hadisai shaz da suka kawo bayan rakati alfajir rakati alfajir asuba ce eh alfajir na nake nufi to yace wala ya tashakkaku man lahu adna mumarasatin bil ilmi wa akhbarin nas anna malikan masalan law shafahu bi khabarin annahu sadiqun fi duk wanda yake da gogayya mafi ta na ilimi baya ko shakka duk wanda yake da gogayya ta ilimi da kuma ya san labarurrukan mazajen addinin musulunci ya san tarihinsu hmm, baya ko shakka cewa da zai yi baki da baki da Imam Malik Imam Malik ya gaya masa magana cewa Imam Malik gaskiya yake faɗa yanzu yanzu dan Allah nan da Imam Malik zai zo ya gaya mana magana cewa Nafi'u ya gaya masa Abdullahi ibn Umar ya gaya masa akwai wanda zai shakka a cikin mu ko a mafarki ma Malik ya kace ya gaya maka wani a mafarki ma zai ce sai zo ya ce ai wannan sai ta da duniya tsaye cewa Imam Malik ne ya gaya masa ya ga Imam Malik a mafarki ya gaya masa ballantana kuma ya ganshi mushafahatan fa idan ba fa ilaihi man huwa fi tilka daraja izdada quwwatan wa ba izdada quwwatan wa bu'dan amma yukhsha alaihi min as-sahw izdada quwwatan wa bu'dan amma yukhsha alaihi min as-sahw idan ya zamanto aka samu tare da Imam Malik aka samu wani makamancinsa wanda yake a irin darajarsa to kaga sai labarin ya dada ƙara samun ƙarfi da nisanta daga cewa an samu rafkanwa wajen riwayar tasa don dama abinda ake ji musu tsoro ba ƙarya ba ba masu riwayar hadisi ingantattun mutane eh, waɗanda suke adilai ba ƙarya ake ji musu tsoro su ba su fada cikin galab da sahau rafkanwa da kuskure wanda ke ba wanda zai tsira daga wannan ta yaya ake hadawa idan aka hada riwa idan aka hada ta da ta can aka hada qara'i sai a fitar da sai ya zama to kan cewa an samu rinjaye kan cewa babu kuskure ah, wa hadhihi al-anwa wa hadhihi al-anwa allati dhakarnaha la yahsulu al-ilmu bi sidqi al-khabari minha illa lil alimi bil hadith to amma fa wa'annan nau'o'i guda uku da muka ambata ilimi da ake faɗa alqat'u wato ilimin da ake faɗa yanke da tabbacin da ake cewa in mutum ya ji su zai tabbatar da gaskiyar wanda ya bada labarin da ingancin labarin wannan baya tabbata sai ga wanda yake masanin hadisi almutabahhir fihi ba ma kawai masanin hadisi ba wanda yake ya zamanto bahar a ciki mai yawan ilimi a cikin ilimin hadisi din al'arifi bi ahwalir ruwati masani da matsayin masu riwayar hadisi wanne ne fiqa wanne ne ba fiqa ba wanne ne a a cikin a cikin wanne ne a tabakar farko wajen malamansa a matsayi na farko don kasan ko malamai ma almajirai su kansu almajirai ana raba su tabaka tabaka yanzu kamar imam malik a cikin wajen almajiransa a cikin wajen malamansa irin su nafe eh, za ka sanya irin su imam malik da su ayyubu sakhtiyani da ubaidullah ibn umar al'umari a tabakar farko sannan ka zo tabaka ta biyu sai ka sa irin su laif ibn sa'ad su abdullah ibn nafe da sauransu za a ga malaman hadisi sun kasa sun kasa sun kasa almajiran nafi saboda suna da yawa wato malaman hadisi da suke da almajirai masu yawa to sai ah, sai sai malaman hadisi daga baya sai zo sai su raba almajiran nasu matsayi matsayi yanzu kamar almajiran ibn shahabi zuhri suka raba su kashi a ah, ah, mataki biyar akwai matakin farko sannan na biyu sannan na uku sannan na hudu sannan na biyar almajiran nafi suka kasa su mataki tara eh? almajiran sufiya abin nan al'amash suka kasa su mataki uku mm, almajiran sufiyan ibn sa'id al-thawri suka raba su matsayi kamar guda biyar haka suke ma kowane malami wanda yake da almajirai masu yawa to wannan duffa irin duffa dan me suke wannan sanin ahwalur ruwat domin idan suka yi riwaya aka samu sabani a cikin riwayar dan ka san inda zaka ka zaka gano wanda ya kuskure da wanda ya daidai wato abu ne fa shi fa wato kamar lissafi yake fa wannan sha'anin ilimin hadisi kamar mathematics yake abu ne wanda yake kamar komai abu ne wanda yake babu burin-burin a ciki komai da dalilai ake yi za ka ganci kiri-kiri ga ayo ga abubuwa din nan a bayyane za ka gani kawai inda zaka yi lissafi haka zaka kawo warware shi to shi yasa din eh, nan alhafi yake wannan abin da yasa ne muku wannan bayanin dan kusan me ma'anan al-arifi bi ahwalir ruwa ahwalur ruwa sanin masu riwayar hadisi ba wai kawai ya takaita akan kasancewa wannan fiqa ne wannan ba fiqa ba a'a akwai abubuwa da dama da zaka sani ka san me tabakar sa a cikin almajiran malaman sa ka san wuraren da yaje wuraren da ka san cuma cewa in yana riwaya mutum ne wanda yake riwaya daga ka ko ko yake riwaya da littafi kuma yayin da yake in an san cewa da littafi yake riwaya waɗanne wurare ne ya je ba shi da littafai don ka gane a ina ne ya kuskure wajen riwaya duk fauna ana yi fa kuma idan ya kasance yana riwaya da littafai to ai mun ji labari ya makance yaushe ya makance da ya makance su waye suka riwayar hadisi bayan ya makance lokacin da ya makance yaya haddasa take ya zamanto yana in da ya makance din nan aka zo riwaya wajensa ana samun wani amintacce yana karantawa daga littafin ko ko yana dogara ne da haddasa wadda take kuma gurbatacciyar hadda tun da ya saba da kanta daga littafi saboda ka samu wanda suka rawaito daga cikin hadisansa bayan ya makance ko kuma ba makancewa yayi ba masifa ce ta same shi littafin nasa suka bata hmm? kamar akwai wani Hushaim ibn Bashir hmm? Hushaim ibn Bashir babban malami daga cikin malaman Imam Ahmad ya zo wajen Ibn Shihab zuhri malamin Imam Malik malamin Hijaz gabaki daya ya zo yayi riwayar hadisai masu yawa daga wajensa da ya tattara tafansa zai tafi gida daga wasit yake da ya tattara tafansa zai tafi gida sai aka sa saboda haka in ka bincika sahih bukhari ba za ka taba ganin kaga da ibnu shahab az-zuhri da hushain ibnu bashir dukkanin su manyan malamai ne kuma suna da riwaya a cikin bukhari amma ba za ka taba samun wata riwaya a cikin bukhari da hushain ya rawaito daga zuhri ba duk hadisin da hushain ya rawaito daga zuhri imam imam bukhari ya ajiye shi a janibi saboda ya san bai kiyaye hadisin zuhri ba eh, guda sai guda hudu kawai su wanda su ne suka tabbata to su ma guda hudun imamu bukari ya kyale su an gane to wannan duk shine shine ahwalur ruwat din duk wannan ne al'arif to wayannan malaman hadisi da suke da irin wannan ilimi su ne zaka ga sun san in suka ce maka wannan hadisin mashhuri ne wannan hadisin yufidul ilman nadari to nan wajen kai da baka sani ba dole ne kai dakan cewa kawai kai taqlidi in dai har ka san ilimin ka san irin wayannan abubuwan dole ne kai da cewa kai ta su shi yasa kaga kan cewa su kansu manya-manyan malaman al'umman nan suke mai da al'amari gare su shi yasa imamu shafi'i tare da cewa shi kansa malamin hadisi ne yake ce ma imamu ahmad idan hadisi ya inganta a wajen ka gaya min sai ne fatawa da shi saboda ya san matsayin sa ilimin hadisi ya fi rasa matsayin kuma sun sallama ma malaman hadisi din shi yasa nake mamakin waɗanda yanzu za ga sun zo ba wanda zai san ba wanda zai san matsayin irin su Sheikh albani a ilimin hadisi a wannan zamani sai wanda ya karatun ilimin hadisi kar ku rinka sauraron maganganun mutane wanda suke suna ganin ko da su malamai ne sun je sun karanta amma su fannin su su sun gwanaye ne a luga ko a fiqhu ka ga suna tukan albani kace zaka saurara maganar su ai malamai ne suka faɗa ba sai kamata ka saurari maganar su ba malaman hadisi da suka san Sheikh albani wanda ko da yayi kuskure suka yi masa intikadi irin su Sheikh Ad-Dawish su abin nan abin nan Alwan da sauransu su za ga da suke ma albani istidraki da adadi saboda sun san matsayinsa sun san matsayinsa a wannan fannin ba wanda zai san matsayin abin ba wanda zai san matsayin ahlul fadl sai ahlul fadl hmm? shi yasa shi yasa din abin nan dukkan wanda ya san ilimin hadisi ya tsaya ya karanta ayyukan da Sheikh Al-Albani ya sai ga dole ya sallama masa shi yasa kaga wanda suka san kansu irin su Sayyid Sabiq hmm, da ya fi kun sunna irin su a Dr. Yusuf Al-Qaradawi da ya alhalal wal haram da sauransu da hatta muhammadu al-ghazali ma da ya tsitsin sira din sai suka mika mal shaykh al-albani littafin suka ce mun kawo hadisai a ciki ba san matsayin su ba kan fitar da hadisan da hukuncin su sun san cewa wannan wannan fagen sa ne hmm? kaga shi yasa shaykh al-albani ya takhrijul halal wal haram ya zo kuma ya takhrijin abin nan a sayyid sabiq ya tamamul minna hmm? to wannan shi ne da wannan istidraji ne kan maganar hafiz ibn hajar na'am Hushain ibn Bashir al-Wasiti Hushain ibn Bashir al-Wasiti hadisan da ya ruwaito daga ibn Shihab zuhri al-muttali ala al-ilal kuma bayan ya zamanto masani da irin matsayin masu riwayar hadisi kuma ya zamanto masani ne da illolin hadisi din an gane masani ne da illolin hadisi ya san irin illoli ɓoyayyu yanzu alal misali yanzu kaga imamul bukhari idan ya taso zai kawo maka hadisi na ma'amar ibn rashid to ka bibiyi sahihul bukhari za ka gani dukkan ɗalibin ma'amar ibn rashid idan ɗan bafra ne to ba zai kawo hadisin sa shi ba zai kawo riwaya sa shi shi kadai ba sai ya samu wani wanda ya riwaya irin tasa sannan zai kawo saboda sanin wannan ya nuna eh, saboda Imam Bukhari ya san ilal sanin ilal ne ya sanya domin dalilin da yasa Ma'amar ibn Rashid mutumin Yaman ne asalinsa mutumin Basra ne kai ya bar Basra ya zo ilimi ya kai shi Yaman ya zauna a can yana Yaman a can iliminsa yake da da komai da komai da almajiransa yana nan sai aka kawo masa labari aka rubuto masa takarda mahaifiyarsa ba ta da lafiya a Basra sai ni igari ya tafi Basra ya je ziyarci mahaifiyarsa da ya ziyarci mahaifiyarsa ɗaliban hadisi suna ta jin labarinsa ma'amar ibn Rashid yau ga ma'amar ibn Rashid ya zo mana gari da wanda ake niƙar gari a tafi har Yaman hmm? har Yaman za a tafi neman ilimi wajensa Yaman fa sai ka wuce maka sannan ka gangara kai ta yi suka gashi ya zo har gida sai suka bar komai suka zo wajen sa suka makatu sai da shekara biyar a basra amma a lokacin nan littafansa ba sa nan sai aka ga yayin da yan yaman suka ruwaito yayin da yan basra suka ruwaito hadisai daga wajensa idan malaman hadisi da suka suna kwatanta riwayoyin ƴan basra da riwayoyin almajiran yaman sai suka ganin kuskure sai suka tabbatar cewa wannan kuskuren daga ma'amar ne tunda wayannan ɗalibai ne masu yawa amma kuma gashi ana ganin kuskure maganar ta saba da yan yaman sai suka ce wannan tabbas daga wajen shi ma'amar ne suka bincika sai suka gano cewa ashe da ya tafi yaman da ya tafi da ya bar yaman ya tafi basra bai tafi da tafansa ba ya manta tafansa bai kuma aika a kawo masa ba saboda haka ya kuskure ya rinka yin kuskure dan haka imamul bukhari in ka kula ni wannan na bibiya hadisin da kaina na bibiya hadisan bukhari riwayoyin ma'amar gabaki ɗayan su na abin a cikin bukhari waɗanda almajiran basra suka rawaito daga imam al-bukhari da yawa in imam ya rawaito hadisi ba za ka samu almajirin sa dan basra ba a cikin bukhari in ka samu dan basra kuwa to sai ka samu wani yayi muwafaka da shi a cikin riwayar hadisi amma ba za ka samu wanda yake dan basra ne kadai ya rawaito hadisin nan daga wajen ma'amar ba sai ka samu wani yayi sai sai ya samu shaida sannan zai kawo hadisin sa to wannan shine sanin ilal sanin ilalul hadith dalilan da hanyoyin da illa suke shiga cikin hadisi a wannan wannan yan uwa ina kawo shi ta fuskar kamar kamar kamar hira don kusan wannan ilimi din eh amma wannan abin nan abin nan <laughs> dan ta fuskar shi ne don kusan matsayin wayannan malaman hmm. <laughs> kawo masu taro ko in ba haka ba abin da suke zuci kuma da karatu na da ba ba wa kaunu gairihi la yahsulu lahu al lahu al bi sidqi dhalika li qusurihi an al-awsaf al-madhkura لا ينفي حصول لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله اعلم to watakila zaka iya mun musu shine nan malam yake cewa watakila zaka iya mun musu kace ai wannan ilimin wannan ilimin ba zai samu ba in ba ga malaman hadisi ba su ne kaɗai suka san wannan saboda haka ya za ka ce yufidul ilm hmm? shi ne kamar yadda ɗan uwa yake cewa al'ilmu daruri ne ko ilmun nazari ya ce ilmun nazari ne domin idan ka kore ilmun daruri ilmun nazari yana nan kuma duk matsayin su ɗaya shi yasa nan alhafi da ke cewa kasancewar wanda ba malamin hadisi ba baya samun wannan ilimin da ake bukata wannan yaƙinin da ake bukata shi baya samun sa da gaskiyar maganar da gaskiyar hadisin da aka ruwaito wannan rashin samun sa saboda kusurinsa ne gajiyawarsa kasawarsa hmm? alil awsafil madkura akan ya samu wayannan sifofi da ake faɗa na sanin ahwalur ruwad da sanin ilal eh da kuma wato sanin ilimin hadisin da da tarin ilimi ne yawa a cikin sa ya gajiya ne ya kasa ne wajen samun wannan ko ba haka ba la yanfi husul al-ilm al amma wannan ai ba zai kore ba ga wanda yake shi mutabahiri ne a cikin ilimin ya tara ilimin mai yawa ya zama to shi ya samu al-abin yaqinin da ake nema wallahu a'lam wal ilmu inda Allah ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن nan to بالصحيحين ننتو a takaice abinda muka faɗa ga baki ɗaya hadisin da yake ake yaƙinin gaskiyar ake yaƙinin cewa tabbas mi'a fil mi'a ɗari bisa ɗari magana ce ta gaskiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin na farko abin da ke cikin sahihain ya banta da abin da ke cikin sahihain na biyu wanda yake da turuqul muta'addida asanid masu yawa mutabayina daban-daban ta hanyoyi daban-daban na uku ma rawahul a'imma wanda manya-manyan bijiman malamai suka rawaito wa yumkinu istima'u thalatha fi hadithin wahid ko ba zai yiwu ba zai yiwu a samu dukkan wannan sifofin a cikin hadisi ɗaya yana cikin sahihain kuma gashi hanyoyi masu yawa sannan kuma gashi kuma musalsal bil a'imma wa yum fala yab'ud hina idin alqaf fala yab'ud hina idin alqaf a'lam a lokacin nan ba a yanke da kan cewa wannan wannan haka tabbas gaskiya ne wannan ba abu ne wanda yake mai nisan faɗa ba wallahu a'lam ilimi kuma yana wajen Allah madaukakin sarki sai mu tsaya anan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wannan dan uwa yana tambayan ƙarin bayani akan sharaɗin Bukhari da Muslim na riwayato hadisi to ko da yake dai wannan zai zo a da tafsili bi iznillah amma dai a takaice abinda ake abinda ake ce ma sharaɗin bukhari da muslim malamai sun yi magana a kansu kamar su abin alhazini mai nasihul hadith mai nasihul da kuma abu tahir silafi a sharaɗin imamul bukhari shine cewa a wajen masu riwayar hadisi su zamanto a ɗabakar farko na waɗanda a wato matsayin farko na ɗaliban malamai masu yawan almajirai ba zai zo ya zuwa ga ɗabaka ta biyu ba matsayi na biyu sai idan yana so ya zamanto ya kore kaɗaituwa ga 'yan ɗabakar farko wato alal misali yanzu kaga kamar in ya zo hadisan da azuhuri zuhuri ya ruwaito in zai kawo hadisi na zuhuri sai ya duba ya gani cewa suwaye matsayin suwaye wato yan ajin farko cikin malaman cikin ɗaliban zuhuri akwai imam malik akwai ma'amar ibn rashid akwai sufyan ibn uyayna waɗannan su ne tabakan farko na almajiran imam malik na almajiran ibn shihab zuhuri to saboda haka hadisan da kuma yunus ibn yazid al-aili da uqail ibn khalid al khalid su su biyar ne dama a tabakar farko to idan yawanci za a ga hadisan imam bukhari in na zuhuri ne ta nan yake kawowa idan kuma ya zo ya zuwa ga tabaka ta biyu hmm, matsayi na biyu waɗanda ba a tabaka farko ba yan aji na biyu to zai kawo su ne don ya ƙara ya kore kaɗaituwa ya zama to hadisin wato malik ne kawai rotoshi daga ibn shahab zuhuri to sai ya kawo wani wanda wani wanda yake ba ko da ba a matsayin imam malik yake ba yayi muwafaka da Imam Malik wajen riwayar hadisi amma ɗan tabaka ta uku da ta hudu da ta biyar ba ma ya kula da hadisin su ko kaɗan haka suke da shi da Imam Muslim an gane wannan sharadin su kenan na wajen rijal saboda haka tabakan farko abinda ake ce ma tabakar farko aji na farko su ne mutane da suka tara sifofi guda uku na farko su akan kansu amintattu ne da kuma masu itikani masu tsantseni masu kiyaye abin da suka ruwaito hmm? sannan kuma sun ruwaito hadisai masu yawa ah, daga wajen malamin sannan kuma sun zauna tare da shi zama mai tsawo an gane wato me yasa suke da zama mai tsawo don wato ya zamanto sun fahimci iliminsa sun kwashe sun zuke ilimin nasa gaba daya ba kawai sun zo ne kawai suka yi kwana ɗaya kwana biyu shi kenan suka yi tafiyar su ba eh, yawa ba yan jirani ba ne <laughs> sun zo sun zauna tare da shi sun yi gogayya sun san iliminsa sosai sun kwasa yadda ya kamata to su ne tsabakar farko tsabaka ta biyu su kuma ba su kai na farko ba wajen hadda amma kuma sun daɗe tare da shi sun daɗe tare da shi sun san iliminsa ɗabaka ta uku ba su kai na farko ba ba su da hadda kamar na farko kuma ba su kuma yanci rani ne ba su daɗe tare da shi ba eh, eh ba su daɗe kamar na biyu ba ba su daɗe ba kamar na biyu hmm? sannan na hudu su ne waɗanda suke abin nan raunana ne ba su da hadda amma kuma sun zauna tare da malamin sun daɗe wajensa na ƙarshe kuwa ba su da hadda kuma yanci rani <laughs> to sharaɗin bukhari su ne na ɗaya na biyu kuma domin ya kawo abin da ake ce masa mutaba'at wa shawahid don ya ɗauke kaɗaituwar masu riwaya daga wajen tabakar farko shine sharaɗin bukhari shine sharaɗin muslim wajen rijal kenan wajen isnad kuwa sharaɗin imamul bukhari ya saba da sharaɗin imam muslim domin sharaɗin imamul bukhari shine cewa duk wanda duk almajirin da zai ruwaito daga malaminsa sai ya tabbatar cewa sun taɓa haɗuwa kuma ya ce ya ji daga malamin nasa ko ya tambaye shi ko sun yi tafiya tare ba kawai zamani ɗaya ya haɗa su ba hmm? an gane yanzu alal misali yanzu alal misali a akwai a cikin kafin mutuwar shekul albani mutane da dama da suka je madina karatu zai yi zama sun hada shekul albani idan yakan zo madina ko ba haka ba hmm? amma yanzu duk wanda ya yi wannan zamanin ya zauna a madina sai ka yanke kan cewa ya hada shekul albani ba za ka yanke ba nawa ne na san yan ajinmu da yawa wanda a shekul albani ya zo madina hmm? akwai dan uwa shu'aibu aliyu dukko ajinmu ɗaya shi ma hadisi ya yi amma in ya zo ya ce muku ya yi ruwaya daga shekul albani hmm? to kaga nan wajen riwayar sa munqati'a ce dan bai ganshi ba in yace an anil albani dan kuma dan ka a ce masa magarci ba zai ce ba zai ce sa'altul albani ba ko haddathani albani sai dai yace an ash-shaykh albani daga shekul albani in ka ce daga shekul kaga yayi tadlisi ya boye eh? ta ba haka kamar ni ni na ganshi har sau uku zan iya cewa albani ya albani yaqul naji albani yana fada to sharadi irina a wajen riwayar albani iri shi shine sharadin imam al-bukhari ya zamanto ko sau ɗaya ne yana da shaida da wannan rawin ya ce sa'altu ko sami'tu ko haddata ne wajen wanda ya malamin sa da ya riwaya shi ko imam muslim in dai suka yi zamani ɗaya in dai sun yi zamani ɗaya to shikenan zai ɗauka akan cewa an taɓa haɗuwa saboda in dai sun yi zamani ɗaya akwai dalili akwai karina mai karfi ta kan cewa ta yiwu ya zamanto kan cewa sun hadu to ai ta yiwu ba tabbas ce hmm? to kaga yanda sharadin bukhari yafi sharadin imam muslim kenan to wannan shine bambanci tsakanin kuma amma kamar yadda nace zai zo mana a rarrabe insha Allah a cikin mabhatin al-hadith sahih na'am a talaqi eh, abin talaqi eh, ba mu'asara ba talaqi eh, kawai ba ma eh na'am shi yasa zaka shi yasa wato dadin Imam al-Bukhari kenan rahmatullahi alayhi idan kaga irin wayannan hadisan in ka koma tarihul kabir hadisan da za ga ya kawo wani malami wani almajiri ya ce an shekhihi da an kaga an bai ce ya ji ba daga wajensa to in ka koma tarihul kabir yawanci abinda za ga imamul bukhari yana yi sai ka ga ya kawo isnadi da wannan ma da wannan er, isnadin kawai zai kawo ba ma zai kawo maka nassin hadisin ba hmm? sai ka ji ya ce wa ƙala fulanin ni fulan ko kuma wa ƙala fulanin la abin nan hajjajtu ma'a fulan abinda kawai zai kawo maka kenan domin shi wato yana nuna maka kayan cewa in baka san manufarsa ba ba za ka sai ka gane me yasa ma ya kawo wannan me yake nufi amma kana sanin manufar Imam Bukhari yana faɗan wannan ka gane ka ɗauki abin ka ɗauki magana eh? talaqi din da ya sanya sharadin sa ne sosai a cikin bukhari a cikin sahih din sa kuma ba za ka tabbatar da cewa sharadin sa bane sai ka koma ka ga cikin littafin sa at-tarikh al-kabir tukuna sai za ka gane abin da yake nufi to almuhim dai wannan dai shine sharadin nan a ko kadan sharaɗin an ana kuma kamar yadda malamai suka ce dan wani ya ce an an wannan sharaɗin ta tana tabbatar da haduwa tana tabbatar da saduwa idan aka cika sharaɗe guda biyu cewa wanda ya riwayar ya tabbata cewa sun tafi haduwa daga wajen wanda ya waya daga wajensa sharaɗin bukhari kenan na biyu kuma ba ya zama to ba mai tadlisi bane hmm? sharadin bukhari a samu a samu haduwa ko sau ɗaya ne su ka irin su imamu ahmad ma da ali ibn al-madini malaman bukhari su sharaɗin sai an samu ma as-sama ba kawai sun hadu sun yi hajji tare ba a'a sai an samu hadisi da suka ji an ce sa'altuhu ko haddasani ko sami'tuhu hmm? sai an samu abin da zai nuna kan cewa ya tambaye shi dan ta yi su haɗu yanzu kamar abin nan kamar abin nan a wannan yahya kamar wannan yahya bin abi kathir as-sa'i hmm? ya sun yi zamani da Anas har ya ga har ya ga Anas ibn Malik yana sallah a masallacin Basra amma bai ruwaya hadisi lam yasma minhu amma ya gaishe yana sallah kaga an samu liqa amma kuma riwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Anas a wajen malaman hadisi hmm, a wajen shafin malaman hadisi mun kafi a ce ba mutasila ba ce saboda bai ji shi baki da baki ba an fahimta wannan yana tambayar adadin masu riwaya da za su kai hadisi ya zama mutawatiri wannan wa zai da wannan ansar malam menene adadin masu riwaya da za su kai hadisi ya zama mutawatiri ina so dai daga ciki <laughs> waye zai da ansar na'am Uh... to lalle kai malam wata kila baka zo darasin mu ba na farko na'am a hasan tabarakallahu fi ya zamanto adadin ba da kirge ne ake gane su ba da ma'ana ce hmm? wato adadin ya zamanto ya kai yanda adadin su ya kai yawan da ba zai yiwu a ce ya ba zai yiwu a hukuncin al'ada a ce sun haɗu wajen su kirkirkar ya wajen wannan riwayar ba wato ka gan su adadi tuli kuma daga fuska daban-daban wani wani daga misra yake wani dan wani dan tunis ne wani dan dan sham ne wani dan iraq ne wani dan gashi dai daban-daban wanda zai wuya a ce sun haɗu hmm, sun yi ittifaki akan su kirkiri wannan hadisin su faɗa shi ne ake cewa mutawa shi ne ake cewa adadu tawatur ba adadi ne na kidaya ba an gane wannan yana cewa zadakallahu al-ilman nafi wal ikhlas amin قوله والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق ما هي القرينة وما أمثلتها هنا to wannan ma kana kai mana tsallake ne a cikin karatu amma dai abin da yake nufi da da Al-Hafiz Ibn Hajar yake nufi cewa ya kasa ya kasa hadisi kashi uku cewa abin da yake yanke muna muna da tabbacin gaskiyar wanda ya faɗa tarajja yaglibu ala dhann cewa ya rinjaya wajen a zatenmu cewa gaskiya ne wannan shine as-sahih wanda yake kuma kan cewa ya rinjaya a zatenmu kan cewa karya yake yi saboda muna da dalilai na cewa ba ba amintacce bane wajen riwaya wannan ma kaga mun san cewa wannan maudu'i ne ko matruki to sannan akwai wanda yake eh, abin nan zai iya daukan wannan zai iya daukan wancan idan na uku shine wanda yake ba ba mu da galaba ba mu da tabbaci akan gaskiyarsa ba mu da tabbaci akan ƙaryarsa wato muka yi tawakkufi to ne yake cewa in aka samu ƙarina in aka samu wani dalili da zai rinjayar da janibin gaskiyar sai ya zamanto ya rikarkata zuwa ga janibin gaskiya yace shine alhadith alhasan li ghairi wato alhadithin da ake tawakkufi akan sa shine alhadithu da'if riwa mai riwayar masturul hal ba a san shi ba ne har na kawo mana misali da kan cewa kamar alal misali mutum ya zo mana wannan darasi ba mu taɓa saninsa ba ya zo daga wani gari daban a ce ya zo daga can port harcourt sai ya zo ya zo ya kawo mana labarin rika akan halin da musulmi suke a can kaga idan ya zo tunda ba mu san shi ba dole sai mun tsaya tukuna mun auna idan muka samu wani dalili da zai rinjayar da gaskiyar maganarsa to sai ya zama to mun karɓi maganarsa in muka samu dalili da zai rinjayar da rashin karɓar maganarsa da ƙaryarsa sai mu sanya shi a cikin janibin hadisul matruk shine abin da yake nufi da karina din ma'anar karina shine alal misali mu samu wani ya wani zo koda kamar sani shi ma ya zo ya faɗi magana irin tasa kaga bai ta ba kenan hmm? shi yasa za ga masu hadisi idan aka samu hadisi majhulul hal ya ruwaito hadisi ne da'if to idan aka samu wani hadisi kamar sa majhulul hal shi ma ya ruwaito shi ko kuma aka samu wani hadisi amma akwai inqita'i a cikinsa. Hmm? to sai mu ce wannan shaida ne na kan cewa hadisin yana da asali saboda haka sai mu ce yana alhasan ya zama to hasan da gairihi hmm? ko kuma muka samu kan cewa wata ma'ana ko da ta wani hadisin wani sahabi ne gabaki daya yayi shaida gare shi sai mu ce wannan hadisin hasan shi za ga wannan da yawa tirmidhi yake yi kaji ya ce wa fil babi an fulan wa fulan wa huwa hadithun hasan wa fil babi an fulan wa fulan wato hadisin da wannan isnadin da ya kawo wata kila garibi ne ba wanda ya rubuto shi sai wannan amma sai gida ce hasan sai karshe sai ka ce wa fil babi an fulan wa fulan ya kawo sunayen sahabbai yana nuna maka akan cewa akwai hadisai da suka zo da ma'anar da wannan hadisin suka kawo wanda yake nuna mana kan cewa abinda hadisin nan ya kawo ba bako bane sananne ne a cikin al'umma wato yana da asali to shine kaga irin wannan ita ce karina din in kuma aka samu karina wadda take take nuna kuskuren sa shine a samu cewa waɗansu malamai asiqat wato amintattu manya-manyan malamai sun ruwaito sabanin abin da ya faɗa kaga an gane kan cewa yayi kuskure kenan kama alal misali kan cewa hadisin ba a san shi ba kama hadisin innamal a'malu binniyat kowa da wa aka san wannan hadisin da Umar ibn al-Khattab sai a samu wani wanda yake mastur ba a san shi ba ya rawaito hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisin ne zai kara ma wannan mutumin rauni zai kara masa sai mu tabbatar kan cewa wannan mutumin bai gane ba wannan mutumin bai kiyaye hadisi ba da wannan hadisin ba a san shi da asali ba daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma da mai rauni ne fa ya ruwaito hadisin daga Umar ibn al-Khattab sai mu ce a wannan ya nuna kan cewa kenan abin ya san ilimi hmm? sai a karba hadisin sa to irin wayannan sune qara'in din an fahimta a wannan kuma ce malam dan Allah shawara zan ba mu game da waɗansu kalmomi ina so malam ka rinka fassara mana kalmomi da Hausa kamar kalmar siqa da kake faɗa ni ban san fassarar ba ka huta lafiya Allah jazakallahu khairan kwarai ga kamata a rinka tambayi saboda sabo da faɗa din Eh, sabo da cewa sika sika kuma an dauka kuma da gaskiya daukan cewa ai ku daliban hadisi ne daliban hadisi duk da yake littafin farko muke karantawa amma ya kamata ai tunda an yi karatu sika a san shi abinda ake nufi da sika shine wanda ya tara sifa guda biyu adalci da hadda adalci da kiyaye abin da ya sani kiyaye abin da ya sani shi ake malaman hadisi suke ce masa abbab kiyayewa kuma dab nan kashi biyu ne akwai dab kitab da dab sadr kiyaye abin da ka ji in ma a rubuce kana da littafi da kake kiyaye shi kuma littafin ka tsare shi ba za ka bari a je a cancanza maka ba ko wani ya je ya kara maka abin da kai baka rubuta a ciki ba ko kuma ya zamanto kan cewa kana da hadda in ka ji abu za ka kiyaye shi ka kawo shi kamar yadda yake ko yaushe ka nemi ko yaushe ka nemi ka halarto shi za ka halarto shi ba ka zo halarto shi sai ka rinka kama tasha ba to wannan ba za ka ji ana kana da babu abin sadar ba sai ka koma ka rinka rubuta a cikin littafi kuma shi yasa amma malaman hadisi suna kaddamar da babu kitabin akan babu sadr saboda littafi ba zai haince ka ba amma hadda za ta haince ka a wannan kuma malam ina mai ba da shawara idan idan an ji idan an ja baki a dinga fassara kowace kalma dalla-dalla kafin a bayyana ma'anar jumla saboda akwai masu karancin larabci in ba a fassara ɗaya bayan ɗaya ba ba za mu rike fassarar ba kuma akwai iri na da yawa domin ni iyakaci na na hau na ɗaya kuma akwai ma wanda bai yi na ɗayan ba akwai kuma waɗanda sun yi nisa ko malam a dinga tafiya sannu-sannu saboda iri na 'yan dagaji tun da wannan shine farko idan ba mu gane shi ba ba za mu gane na gaba ba jazakallahu khaira wannan kwarai shawarar ka in karba insha Allah in Allah ya kai mu darasi ne zuwa haka zamu rinka yi amma kuma gaskiya ina bada shawara ga yan uwa da ake karatun mustala ya kamata a ƙara kaimi a karfafa ilimin nahau a ƙarfafa ilimin arabiya domin ilimin arabiya din nan gaskiya yana daga cikin ulumul ala da suke da su ne dole za a fahimci ilimi a abin nan musamman yanzu kun ga mustalah muke idan da usulul fiqh ne sai ya fi wahala haka ga wanda ba shi da ga wanda ba shi da asasi a arabiya saboda haka abin nan ya kamata darasi na arabiya a samu dai ajrun niyya din nan a gamata a tufatu sanniya a samu a gamata in kuma an yi na haul na haul wadih ne in mutum ya gama na ɗaya to lalle ya kokari ya shiga na biyun nan akalla in mutum ya samu na haul wadih na ɗaya da na biyu to ya samu kyakkyawan asasi a larabci in ka gama na ɗaya da na biyu ai kawai ka tafi alfiya saboda haka wanda bai yi na biyun ba ya kokari ya shiga na biyun kuma tsaya a yi a fahimce shi don zai taimaka wajen sha'anin karatu din wani lokaci abin da ya sa a haga ina karanta jumlar ga baki daya saboda maganganu ne yake kawowa na istidilali ba za ka fahimci dalilin ba ta fuskar kalma kalma din dole sai ka kawo jumlar ga baki daya dalili ne bayani ne wato abin nan abinda ake ce ma dalilai ne kafa dalili ne in ka ce kaza ga hujja in ka ce kaza ga hujja to irin wannan ja argument da ake yi kowa yana kawo ana kawo hujja a ciki yawanci sai ka kan cewa in ba ka kawo jumlar a gabaki ɗaya ba da ya zama to kan ma'anar ta bayyana amma Allah da zan sa wannan a cikin zan lura da wannan don wajen karatu din ya zama to kan cewa muna Allah da zamu rinka kula da haka malam me ake nufi da al-istidrak eh, tahrij tahqiq wannan din abin da ake nufi da istidrak wato abin nan ba sai da zan ce da hausa ba eh, abin da yake mutum ya kamata a ce yayi bai yi ba sai ka zo ka gaya masa cewa yanzu kamar alhakim mai mustadrak ya kira sunan littafinsa al-mustadrak shi da nufinsa yana so ya riskar da waɗansu hadisai da suka cika sharaɗin bukhari da muslim amma ba su kawo su ba kamar yana so ya riskar da hadisan gare su ne yace ai ya kamata wannan ma ya cika sharaɗin ku shi ma ku ya kamata a ce da shi ma kun kawo shi shine istidrak kenan hmm? wato kamar abin da ake ganin kan cewa cikawa ne wato hmm? shi tahrij takhrij shine ka fitar da hadisi daga asalinsa yanzu alal misali idan aka ce maka innamal a'malu binniyat ka je ka gano wani sahabi ne ya ruwaito hadisin kuma sahabin da ya ruwaito hadisin a wa'annan littafan hadisi aka ruwaito kuma da aka ruwaito shi a wa'annan littafan hadisi da wa'annan isnadai aka ruwaito kuma da aka ruwaito shi a haka din menene hukuncin sa wannan shine takhriji ka san a hadisin asalinsa da masdarinsa da kuma hukunci akan shi kansa hadisi din in kawai ka fitar da hadisin kace rawahul bukhari da muslim da sauransu ko kace rawahu tirmidhi wa abu daud da sauransu baka faɗi hukunci akan sa ba baka yi ba in kawai kace wanda ga wanda suka ruwaito shi wannan azu kai shi ake ce ma al'azu wato ka dangana shi ga wanda ya ruwaito shi amma baka yi in baka yi tahriji ba sai idan har ka faɗi hukuncin sa da matsayin sa shi ko tahqiq abinda ake ce ma tahqiq kalma ce ta zamani wato a sami littafi a abu a masa hidima ta hanyar tabbatar da nassin da ya faɗa haka ne idan littafi don yawancin fannin da hannu aka rubuta su ko ba haka ba asali to ka je ka samu nushohi daban-daban da aka rubuta kwafi kafi daban-daban wanda yake ba ba lalle ya zamanto asalin su ɗaya ba ba kufan ɗaya ake daga ɗayar ba kowace tana da asali nata daban sai ka zo ka haɗa kowace idan ka gani yaya nassin yaya nassin abubuwan suke a ciki yanzu alal misali kamar nushar sahihul bukhari akwai riwayoyi daban-daban nuskohi daban-daban za ga a cikin sharhi ibn hajar yana ce za ga yana ta, nuni ya zuwa ga sabanin waɗansu lafuzzan wata a wata za ka ga kan cewa wani yanzu kamar a, a kitabu akhbaril ahad a wata nushar kitabu akhbaril ahad yazo amma a wata nuskar ta bukhari babu akhbaril ahad ne ba, ba, ba ne sai ya mai da shi babi kawai to irin wannan ka zo ka ga irin wannan sabanin na nuskohi kai ishara gare su sannan kuma duk abubuwan da aka kawo na ilimi a ciki ka tabbatar da shi idan ya ruwaito daga wajen idan kamar littafi ne na fiqihu ya ce imam malik ya faɗa abu kaza ka koma ha gani a ina imam malik ya faɗa kuma abinda wannan malami ya ce imam malik din ya faɗa haka yake kamar yanda ya faɗa ko kuwa da ma'ana ya kawo shi kuma da ma'anar ta saba yadda imam malik din ya fada a cikin wancan ko bata saba ba sai ka zo ka nuna a ƙasa kan cewa ga inda imam malik din ya faɗa ga inda wannan malami ya faɗa wannan shi ake ce masa khidmatun nas eh? akwai wato tahqiq din abu biyu ake ai tahqiqin nas shine ka tabbatar da abin da aka rubuta din yaya yake hakikatan haka yake ko ko akwai kuskure sannan na biyu kuma ta abin nan khidmatun nas kai ma shi kansa nasin abin ilimin da ke cikin littafin kai masa hidima to shine ake ce ma eh, at-tahqiq ah. shikenan ai lokaci eh mun ma gama tambayoyin alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi